yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na sha biyu ga watan rabi'u Sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ranar hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano alaƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya, yau za mu tashi insha darasi na goma sha biyar a cikin darussan tafsiri da muke a cikin suratul isra za mu tashi aya ta 85 insha Allah a umma bismillah an rama Allah ya bashi lafiya an rama malam sa'id Allah ya bashi lafiya Allah ya inganta masa lafiya shi ma malam Ismail da yake fama shi ma Allah ya bashi lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح الصلح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً Allah jalla wa ala yace wa yas'alunaka anir ruh kuma suna tambayan ka dangane da ruhi cene qulir ruhu min amri rabbi cene ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na wama utitum min al'ilmi illa qalila kuma ba a ba ku daga ilimi ba face dan kankani face kadan yas'alunaka ma yin wannan tambayar a hadisin ibnu abbas cewa quraish suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ishara daga yahudawa cewa yahudawa ne sun je sun tambayi yahudawa kan me za su tambayi annab sallallahu alaihi wasallam wanda wato za su kure shi zai zamanto bai sani ba sai suka ce ku tambaye shi a kan ruhi a riwayar ibn mas'ud kuma yahudawa ne suka yi masa wannan tambayar a a madina aka saukar da wannan aya to jami'i su kamar inda ibn kafir ya yi ya faɗa shine ko dai wannan aya tana daga cikin abin da saukarta ya sake sauka aka saukar da ita a makka yayin da ƙuraishi suka tambayi annab sallallahu alaihi wasallam mushirikan ƙuraishawa suka tambaye shi ko kuma wato sannan kuma aka yahudawa da suka tambaye shi a aka sake saukar da wannan ayar ko kuma ayar da a makka aka saukar da ita wannan la mahala amma amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu yahudawa a madina ita ce ta dace da ansar da Allah matsaukakin sarki ya sanar da shi ya ba ma ƙuraishawa amsar akan tambayar su dangane da ruhi ala ayi halin wannan yana nuna mana cewar kafirai tare da sassaɓawar mashayarsu sun haɗu kan dukkan abin da zai sa su titsiye wato su kawo wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yaƙi abin da ya zo da shi domin su nuna kan cewa su ne suka samu galaba da rinjaye a kansa wato su danganta shi zuwa ga wato ba shi ne abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne sun yi bakin ƙoƙarinsu daga tambayoyi da suke yi irin tambayoyin da iliminsu bai kai ya zuwa gare shi ba sai suka nemi taimako da waɗanda yake sun fi su ilimi an ba su tafi gabanin nan su ne yahudawa da nasara domin ba kawai yahudawa suke tambaya ba hatta nasara domin kamar tambayar da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo a cikin surar da za ta biyo baya suratul kahf suka tambaye shi akan ashabul kahfi da kuma akan zulqarnain labarin ashabul kafi baya wajen yahudawa yana wajen nasara tunda su mabiya addinin kirista ne to wannan ya nuna kan cewa kamar yadda suke neman taimakon yahudawa da suke madina akan su kawo musu abin da za su fiƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi haka suke neman kuma taimakon nasara da suke birnin sham idan sun yi tafiye su sun je ƙasar syria tunda suna zuwa can kasuwanci domin sha'anin alkur'ani da sha'anin musulunci da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dame su saboda haka suka sai su rinka tambayar su to wannan me yake nuna mana wani yana nuna mana cewar idan da a ce sun samu wani abu na galaba ga manzon akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sun samu wani abu wanda zai rushe alkur'ani a cikin a su na kafiran nan da wannan abin ba zai buya ba a tarihi saboda al'umma ga baki daya sun haɗu kan buce wannan hasken nasa kasancewar jawabi ya zo musu ilimi ya zo musu kuma suka yi us ba su sake cewa ko uffan ba wannan ya nuna cewar Allah maɗaukakin sarki ya ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rinjaye da galaba a kansu kuma hujjarsa ta tabbata ita ce hujja su kuma fito na fito da suke ma alkur'ani ya ruguje ya rushe to wannan yana daga cikin jinsin irin wannan abubuwan da suke ganin da haka za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-ruh ya zo a alqur'ani da ma'anoni guda guda hudu ya zo da ma'anar ar-ruh shine ruhi wato ma'ana abinda Allah yake yace yake a thumma sawahu wa nafakha fihi ruhi sannan ya daidaita dan adam sannan ya hura daga cikin ransa a gare shi shine rai wanda yake cikin dukkan ɗan adam wanda da shi ne yake a riskar abubuwa kuma da shi ne yake yin tunani kuma shi ne wanda idan yana tare da mutum yake rayuwa in aka zare shi daga cikin mutum yake mutuwa wanda wannan ya tabbata wannan alkur'ani ya ambace shi haka zalika alkur'ani ya ambaci ar-ruh da ma'ana daga cikin manzanni wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance su da su da wannan shine annabi Isa a innamal masih Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu yace ruhi ne daga gare shi to ta biyu kenan ta uku ya zo da ma'ana mala'ika Jibril فقل نزله روح القدس من ربك بالحق Ruhi mai tsarki شيني yake ya saukar da shi a cikin zuciyarka nazala bihi ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin shine mala'ika jibril shike saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta hudu shine wanda ibnu abbas ya fassara shi a bisa sabani za ta iya ɗaukan ita ce ma'ana ta uku za ta iya ɗaukan kuma ita ce ma'ana ta hudu shine faɗin Allah ta'ala a cikin suratun naba yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba to ar-ruhu dinnan amruwaito daga Abdullahi ibn Abbas cewa wani mala'ika ne wanda har ya ambaci sifansa ba mala'ika jibrilu ba wani mala'ika ne daban saboda wani halitta ne daban tunda an ce a ruhu wal mala'ika saboda haka wani halitta ne ba a cikin mala'iku ba halitta ne daban na Allah haka aka ruwaito tafsirinsa daga ibn abbas amma sauran malamai mafi yawansu su sun tafi akan cewa ar-ruhu dinnan da da yazo a cikin suratul naba yana da shine mala'ika jibrilu din dai yau mai yaƙumin ruhu an keɓance shi da ambato yana daga cikin afkul hafi al'am yana cikin mala'ikun amma an keɓance shi da ambato kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa ƙulman kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala kaga an ce wanda yake gaba da Allah da mala'ikunsa sai aka kuma ambaci jibrilu da mika'il jibril da mika'il ba mala'ikun bane mala'ikun ne amma a cikin an keɓance su da ambato saboda muhimmancinsu a wannan makamin saboda haka sai waɗansu suka ce a ruhu ɗin da aka yi da Allah ya faɗa a cikin suratun naba cewa eh, eh, eh, ranar da mala'iku suke miƙewa da kuma ruhi shi ruhin shine mala'ika jibril shine mafiya yawan malamai suka tafi masu tafsiri suka tafi a kai amma tafsirin ibn abbas shine an ruh dinnan wani halitta ne daban to sai ya zamanto cewar a bisa kaulin ibn abbas kun ga ma'anonin sun zama guda hudu wace ma'ana ce ake nufi a wannan ayar da suka yi tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri shine sun tambaye shi akan ma'ana ta farko ruhi da ke cikin jikunan bani adam wanda ake hurawa kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas cewa yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana hala ana hada halittar ɗayan a cikin mahaifiyarsa yana dugon mani sannan ya zamanto gudan jini sun sannan ya zamanto tsoka a 43 sannan a aiko masa mala'ika ya hura masa rai a umarce shi da rubuta abubuwa guda hudu to wannan ran da ake hura masa wanda yake shine zai zamanto mutum wanda yake daban da tsokar shine abin tambaya ana shine mafi yawan malaman tafsiri suka tafi kai, amma akwai daga cikin malaman tafsiri daga cikin magabata kamar su al-Imam Qatada da Alhassan al-Basri kuma Ibn al-Qayyim ma yake cewa shine maganar da wato mafi yawan malaman magabata shine an ruhu din da aka yi tambaya akai shine ba ruhin bani adam ba bal ya tambaya ce akan wannan ruhin na suratul naba mai ƙumin ruhu wani malaika shi a haka ya tafi a kai. amma mafi yawan malaman tafsiri akan ma'ana ta farko ne domin shi a ruhi abu ne wanda yake ya shagaltar da hankalin malaman falsafa da malaman hikima da malamai masu tuntuntuni a kan ilimi saboda kowa ya sani cewa ɗan adam ba gangar jiki ba ne kawai ɗan adam ba gangar jiki ba ne domin za ka ga mutum da jikinsa yayin bayan ya mutu jikin yana nan kamar kai masa magana ya amsa amma babu shi saboda haka inda ɗan adam gaggan jiki ne ga jikin amma kuma ba shi baya nan shi yasa ne ma ake ɗaukan waɗansu gabobi na jikin wanda ya rasu a dasa a jikin wani in ya rasu ana iya zuwa wani ɗan lokaci za a iya ɗaukan ƙodarsa za a iya ɗaukan hantarsa wani ma har zuciya a yi da a jikin wani wanda yake da illa a cikin waɗannan gabobi kuma su aiki saboda haka ba wai a jikin ba shi ne kaɗai mutum ba akwai abin da yake shi ne ainihin mutum ɗin wanda shi ne ruhi in shi ne rai wanda da shi ne mutum yake rayuwa kuma shi ne in an cire shi daga jikin mutum zai zama to mutum ba shi da rai kuma wannan ruhi ɗin shi allah maɗaukacin sarki yake ambatansa da wani lokaci da sunan annas rai ya ayyatuha nafsul mutma'inna ya ke wannan rai wato mai nutsuwa da ta samu nutsuwa a cikin bin Allah ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki to wannan wannan ita ce rai shi da dai ruhin ake ce masa annafs Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karban rayuka lokacin mutuwarsu sai ce al'amfus bi ma'ana jam'in nafsu to nan abinda ake nufi ruhi din Allah yana karban rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam mutu fi manamiha da wadda bata mutu ba shi ma Allah yana karban ranta fi manamiha a cikin baccinta fa yumsiku latiƙa ba a al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma sai Allah ya rike wadda Allah ya hukunta mutuwa akan wannan ran sai a rike shi shi za a ce mutum ya mutu cikin bacci wa yursilul ukhra ya saki kuma ɗaya ran ila ajalin musamman har zuwa ga ajali abin ambato sai ran ya dawo a zuwa ga ajali abin ambato shi yasa ake ce ma bacci kanin mutuwa bacci wani nau'i ne na mutuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum za ku kamar yadda kuke kwantawa ku yi bacci haka za ku kwanta ku mutu saboda to wannan wannan ran da ake zare shi lokacin mutuwa kuma ake zare shi lokacin da za a yi bacci sai dai zare wadda ake lokacin mutuwa daban take da zare wadda ake yi lokacin bacci shi zare wadda ake lokacin bacci ran yana da yana da ittisali yana da saduwa da jikin irin wanda yayin da aka zare shi lokacin mutuwa ba shi da wannan saduwa hmm. shi saduwarsa da jikin kamar yadda ya zo a hadisun albara ibn shi ne yayin da aka binne mutum domin an binne mutum za a dawo da ran cikin jikin lokacin yana cikin kabarinsa kamar yadda idan mutum ya yi bacci aka zara ran in ya farka za a dawo da shi a cikin afarke za a dawo da ran jikinsa to shi yayin da mutum ya mutu dawo masa ran da za a yi in yana cikin kabari kamar yadda ya zo a hadisan albara ibn azib to shi wannan ran wanda ya sha hankalin al'umma kan menene yau shi wannan ruhi ne menene shi kuma tambayar da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce akan hakikaninsa menene shi saboda sun san abu ne wanda yake yana daga cikin rintsin ilimi da waɗanda duk suka yi magana a kansa maganganu ne tarwatsatsu babu magana ɗaya wadda za ka ce ita ce magana da al'umma ga baki ɗaya manazarta da masu ilimi suka haɗu a kai kowa da irin abin da ya faɗa sawa'un a cikin al'ummin da suka gabata ko a cikin al'ummomin musulmi domin malaman musulmi su ma sun yi sun kutsa a cikin wannan kamar yadda ibn al ya ce wannan baya daga cikin ilimin gaibu saboda haka ya rubuta ma littafi littafinsa ar haka dalika imamun nawawi shi ma a cikin sharhinsa na muslim ya yi maganganu ya kawo maganganun malamai da abin da yake gani shine mafi inganci akan menene shi ruhin ne to kan rintsin wannan ilimi da ke ciki saboda yatsuwar maganganu daban-daban to shine suka suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da isharar yahudawa cewa ku tambaye shi akan ruhi ku ji me zai ce to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya bada jawabi ya ce kuli ruhu min amri rabbi shi ruhu yana daga cikin al'amarin ubangiji na wato yana daga cikin abubuwa da suke na jimillan al'amuran Allah waɗanda suke masu ban mamaki masu rinsi masu rikitarwa ba su sirri wanda ba wanda ya san hakikanin shi shi yasa sai yace wa ma utitum min al'ilmi illa Falila. kuma ba a ba ku daga cikin ilimi ba face kaɗan ai abinda kuke da shi na ilimi ba komai ba ne face ɗan kaɗan to wannan ishara ne ga cewar ilimi shi ruhi yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki bai buɗe sanin haƙiƙaninsa ba ga bani adam wannan shi ne zahirin abin da ayat take nunawa shi ya sa babu wani abu wanda yake za ka ce shi ne haƙiƙanin abin da zai bayyana maka menene ruhi waɗansu suka ce abu ne wanda yake kamar tsuntsu amma latif ba a iya ganinsa waɗansu kuma suka ce a jauhar ne jiki ne amma jikin latif shi ma ba a iya ganinsa kamar yadda ba a iya ganin aljanu kamar yadda ba a iya ganin aljanu kamar yadda Allah ta'ala ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi iblis da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin shi to suka ce ruhin shi ma haka yake wato jiki ne eh, jiki ne amma ba wanda ba a iya ganinsa waɗansu kuma suka faɗi wata magana saɓanin wannan to Allah sarki ya dai kore mana ya ce ya tabbatar mana cewa yana daga cikin al'amarin ubangiji kuma ya tabbatar mana da ya a alƙur'ani ya yi ishara ga cewa shi ruhi din nan kafin halittar ɗan adam yana nan domin kamar yadda ya zo a cikin suratul a'raf wa aka akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala yayin da ubangijin ka ya dauki alkawari daga bani adam suna cikin bayan min zuhurihim daga bayan iyayensu ya ɗauki alkawari zurriyatahum ya ɗauki alkawari daga zurriyarsu ga baki ɗayan bani adam kenan yace alastu bi rabbikum kaga wannan kafin halittar su ne tun kafin a halice mu Allah ya ɗauki wannan alkawari to a me Allah ya halitta me ya ɗauki wannan alkawarin da arwah ne shi yasa ake cewa akwai alamur arwah to duk dai wannan ishara ne ga cewa shi wannan yana daga cikin al'amarin Allah daga cikin al'amuran Allah masu yawan gaske da ba wanda ya san su sai Allah saboda haka wannan zai tabbatar da girman ilimin Allah da kuma ya kaskantar da mu akan cewa ba mu san komai ba mu tabbatar da yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila mu ce nashad ba a bamu daga ilimi ba sai kadan mu ce eh Allah haka ne dan in kai tunani akan jahilci ka cewa baka san hakikanin ruhi ba shi kansa wannan ya isa kasancewa abinda Allah ya baka na ilimi kadan ne abinda Allah maɗaukacin sarki ya baka na ilimi kaɗan ne yanzu a zaman nan da muke yi a zaman nan da muke yi waye san abin da yake faruwa waye san abin da yake faruwa a cikin daji wanda watakila akwai dajin da wani bai taɓa kaiwa zuwa gare shi ba ko a cikin sahara wanda ba wanda ya taɓa kaiwa zuwa gare ta ko a cikin ƙuryar teku wanda ba wanda ya taɓa kaiwa zuwa gare shi yanzu kwanan nan suka kawo hoton waɗansu mutane waɗanda su ga baki ɗaya rayuwarsu a cikin teku suke ba su taɓa taɓa ƙasa ba ba su taɓa taɓa ƙasa ba a tsakankanin indonesia da australia a cikin teku a cikin kwale-kwale su tafiya a kwale-kwale su bacci a cikin teku ba a kan tsibiri ba fa kuma suna yin linkaya su shiga can can cikin ƙuryar teku wato hatta yanda suna yin wani abu ga kunnuwansu yanda in sun shiga can kasan teku zurfin ruwa ba zai sanya su ya zamanto kan cewar sun rasa balance ba ya toshe musu kunni kuma yanda suke gani a baya kamar yadda kifi yake gani a cikin ruwa haka suke gani kuma halitta ne na Allah to anan ba fa duniyar kenan to zuwa ya san abin da yake faruwa a wata akwai bangaren wata har yanzu kun san duk ganin muke da bangaren wata gabansa ne shi muke gani shi ake daukan hotonsa shi ne yake tafiya muke ganinsa amma can bayan wata din wanda yake a bayan duniya ba mu taba ganinsa ba ba mu taba ganinsa ba tunda duk kewayewa wadda wata yake yi da gabansa yake yanzu kamar ba kamar balce ba wata haka in yana kewayewa yana kewaye duniya mu nan muke gani can bayan inda yake ganin can sararin samaniya ba mu taba gani ba ko hotonsa ba taba kawo mana ba mun gani ko hotonsa ba taba kawo mana ba mun gani to ballantana sauran duniyoyi irin su a duniyar mars duniyar jupiter duniyar ne me yake faruwa a wajen ne me yake faruwa a wajen to wannan tun da Allah ya faɗa mana wa ma'utitun min al'ilmi illa kalila janyo hankali ne kan musan girman ilimin Allah kuma mu raina ilimin kanmu sai mu sallama mu sha'anin Allah sai zamanto wannan yana daga cikin alamun nubuwa abinda zai sanya mu mu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya kore mana wannan ilimi ya kore mana cikakken sani ya ce ba a bamu daga cikin ilimi ba sai kaɗan wannan ya nuna mana kan cewa kuma abin da ya danganci sha'anin ruhi wato ba za mu san shi ba sai kaɗan ba za mu iya saninsa ba kuma haka ɗin ne domin alaƙar jiki da ruhi ba ma saninsa yanzu ko ilimin mafarki in mutum wai ana so a san mai mutum yake yin mafarki ya kwanta yana ganin abubuwa a mafarki sai a sa a lantarki a kwakwalwar a zo a ga sigina mai take yi yayin da yake mafarki sai a ga yadda siginar take yi to da kake gani yadda siginar take yi ka san abin nan abinci yake ci a mafarkin gudu yake a mafarkin rawa yake a mafarkin me yake yi ba yadda za ka sani ba yadda za ka iya sani duk irin binciken da za a kan ilimin mafarki da abin da kwakwalwa take nuna ba za ka taɓa sanin hakikanin menene wanda yake mafarki yake gani ba kuma wannan abu ne wanda yake ruhinsa yayin da ya fita daga jiki tunda Allah yake yana fitar da ruhin to in ya fita wannan abu ne wanda yake da alaka da ruhi ko baka da ilimi na baka da wani abu na ilimi face dan kankani to a cikin wannan ya nuna cewar ansar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba basu abinda suke nema fi na su kure shi ba samu ba ba samu wannan kurewar ba sai suka a magana sai ta kare a nan ba su zo sun ce masa ba wani abu bai biyo baya ba sai ya zamanto abinda Allah ya faɗa mana alkur'ani shine ya tabbata yau da wani abu ya biyo bayan wannan sabanin abinda Allah ya faɗa mana a alkur'ani da haɗuwar kafirai na duniya a wannan lokaci ya sa za su iya yin abin da yake zai sa wato duk waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su daina bin wato abinda koyaushe ya kamata mu fahimta shine bukatar al'umma na bai na wato tozarta gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita tana sawa ba zai yiwu a ce akwai wata kafa da suka samu ba ba su yi amfani da ita ba wajen sun yayaka ta a duniya to rashin samun wannan shine nuna kan cewa babu wannan kafa to bayan tabbatar da wannan sai kuma Allah jalla wa'ala. yayi bayanin ya yace wala in shi'na kuma kuma haƙiƙa in muka so lanadhabanna billazi auhaina ilai haƙiƙa tabbas za mu tafiyar da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka shine alkur'ani wato ya zamanto babu shi a kiraza babu shi a cikin tafai a tashi babu alkur'ani Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in muka so ba abin da zai gagar Allah thumma ta tajidu laka bihi a alaina wakila sannan ba za ka samu mai taimako wanda yake zai sha alwashin cewa shi zai hana wannan akanmu da shi wannan abin da muke wato ba za ka samu wani ba wanda zai taimake ka ko ya tsaya akan cewa wannan abin ba zai faru ba ba za ka samu wani mai taimako a kanmu ba a gare ka sun malata laka bihi sannan ba za ka samu a gare ka ba da wannan abin da ya same ka alaina a kanmu ba za ka samu wakil ba ba ka samu wani wanda zai taimake ka a kanmu ba sai Allah ya ce illa rahmatan min rabbi amma rahama ta ubangijinka ta sa wannan sharadi da aka faɗa ba zai yi ba illa rahmatan min rabbi wannan istisna ne munqati sai dai rahama ta ubangijinka wato ta sa wannan ba zai yi ba wato abin da ake kaddara cewa zai faru tunda wannan ai ba cewa ake zai samu ba wato a kaddara ai yana cikin ikon Allah to amma rahamar Allah ta hana wannan mashi'ar tunda ita mashi'a tana daga cikin kudura Allah to rahamarsa ta hana wannan mashi'a ta tabbata wannan kaddarawar cewa a kaddara afkuwar wannan ba zai yiwu ba saboda me saboda rahamar Allah da ya maka illa rahmatan min rabbi sai dai rahama daga ubangijinka inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah ta tabbata mai girma ce a gare ka Allah ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girman wannan ni'ima wato ba yadda za a yi a wayi gari cewa Allah madaukakin sarki abinda ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ilimi na alqur'ani Allah kuma ya dauke shi la a cikin kirjinsa wala a cikin littafai saboda haka wannan ishara ne ga cewa alkur'ani ba zai gushe ba kamar yadda Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma lallai wallahi tabbas mu ne masu bada masu kare shi masu tsare shi Allah zai tsare alkur'ani har Allah ya nade kafarsa Allah zai tsare alkur'ani to saboda haka wannan ayar bayanin intinan ne bayanin falalar da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tahzir bane ba gargaɗi ne ake masa ba cewa wato wato Allah zai ɗauke abin da ya masa wahayinsa da shi na Alƙur'ani ba tahziri ne wannan bayanin minna ɗinci tun da Allah ya bayyana Alƙur'ani irin falalar da da take da shi ga ya ce a cikin 'yan ayoyi kaɗan da suka gabata ya ce wani nazilu minal Alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mumini muna saukar da abin da yake waraka da rahama ga muminai daga alkur'ani na cikin alkur'ani muna saukar da a cikin alkur'ani abin da yake waraka ne da rahama ga muminai sai ga wannan bayanin falalar da ke ciki ke ta ilimi to tare da an cewa ba a bamu daga wani ilimi ba sai kaɗan wanda daga cikin ba a bamu daga cikin ilimi ba sai kaɗan to gashi kuma Allah ya ce ya bamu alkur'ani to kar wannan ya sa a rinka ɗauka cewa eh ba a bamu daga cikin ilimi ba sai kaɗan to amma Allah ya bamu alƙur'ani to shi ne kar wannan ya sa wato a rinka yin a rinka ganin kai a rinka fariya tun da Allah maɗaukacin sarki baya son fariya ko da da ilimi ne ko da da ilimi ne an fi so Allah ya fi so a dangana ilimi ya zuwa gare shi shi yasa yayin da aka tambayi annabi Musa akwai wanda ya fika ilimi ya ce babu sai Allah ya sai Allah ya sai Allah ya dora masa wahalar tafiya domin ya je ya samu wanda ya fi shi ilimi ya je ya samu annabu khadir sai da ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba mun sha wahala a wannan tafiya ta mu eh. to sai Allah madaukakin sarki ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan makami cewa alqur'anin nan da ya bayar wanda yake da wannan matsayi a wajen muminai to in fa in Allah ya ga dama sai ya cire shi sai ya tafi da shi amma saboda rahama ba zai yi ba saboda haka rahamar Allah jalla wa ala ita ce ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yace yayin da ya ce babu ɗayanku da zai shiga aljanna saboda ayyukansa suka ce haka ya rasulallah ya ce hannu sai dai in Allah ya lullube ni da rahama da falala daga gare shi komai nasa haka yake sallallahu alaihi wasallam yana mai da shi ya zuwa ga Allah shine maqamin ubudiyya kamila shine abdullahi kamil kammalallen bawon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan Allah madaukakin sarki bayan ya tuna masa yayi masa imtinani ya tunatar da shi ni'imarsa akan cewar ya ba shi alkur'ani wanda kawo wannan ayar bayan wato bayani akan tambayar da aka yi masa kan ruhi bayani ne akan cewar hakika Allah ya ba shi matsayi na ilimi babba tunda wannan matsayin da ya ba shi na ilimi ake sa ake masa wannan tambayar ba su sun tambaye gama garin mutane ba tambayar da ta gari mutafalsifa da manya-manyan malaman yahudawa da nasara ita aka zo aka yi masa saboda ne saboda an san shi ya zo da abin da yake ba wanda ya isa ya zo da wannan hatta waɗanda suke suna da awar ilimi saboda haka an tabbatar da falalarsa da matsayinsa na ilimi to shi ne sai Allah ya tunatar masa da abin da ya bashi na ilimi wanda ta fuskar wahayi ne tunda ba karantawa yayi ba ba tafiya ya ya sani ba domin tambayoyin da suke masa tambayoyi ne da su san ma tambayar da za su sai da suka tafiye-tafiye suka san ma tambayar da za su shi ko bai je ko ina ba amma suka zo suka tambaye shi kuma sun san ba da shi suke tafiya ba su ne suka je suka yi tafiya suka haɗu da waɗanda suka haɗu da su shi ko duk bai haɗu da su ba suka zo suka yi masa wannan tambayar shi kansa wannan ba shaida ba ne ga cewa shi ahali ne na a masa wannan tambayar shi ahali ne to shi ne Allah ya masa wannan nufi ya masa wannan tafkiri sannan ya bayyana a bayyane da abin da zai tabbatar da falalarsa ya ce inna fadlahu kana alayka kabira haƙiƙa falalar Allah ta kasance mai girma a gare a can kuma suratul nisa yace wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wa anzala alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya saukar maka da littafi da hikima ya sanashe ka abinda baka sani ba baka abinda baka kasance kana sani ba hakika falalarsa ta kasance babba mai girma azima babba nan kuma yace kabira da kabir da azim duk ma'anar su daya duk ma'anar su daya amma nau'i ne in ya sake fadan cewa kana alayka ka azima bayan ya fada a can sai zamanto takrari amma saboda fasaha ta alqur'ani sai a kawo muradi dinsa da wata siga daban don kar a ce a to ai an faɗa a can don ba a bai mai sawa sai domin wata hikima to saboda haka wannan falalar shi shine akan na farko ya saukan maka da alkur'ani ya baka ilimin da mutanen farko da mutanen ƙarshe ba su sani ba na biyu ya kuma bashi tare da kai ya bashi tare da kai tare da al'ummarka bai ɗauke shi ba kamar yadda ya ɗauke shi ga al'ummomin da suka gabata yahudu da nasara ba su da littafinsu sai abubuwan da suke da'awa shi ne littafinsu amma su kansu sun san sun baddala shi a taura tuna aka ɗauke ta a tabut wanda yake da allunan a taura da kuma sandan annabi musa wanda da yake can bani isra'il wanda lokacin annabi dawud aka kawo shi ina ayata mulki an yi a ce kuma tabut wannan tabutin babu shi Allah ne kaɗai ya san inda yake wanda asalin wato allunan attauran da Allah ya ba mu annabi Musa wa akhadha al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi wannan al-alwah allunan da Allah ya saukar ma annabi Musa babu su sai labarurukan labarurukan kuma Allah ya bayyana mana cewa sun canza sun musanya haka zalika al-injil anajil din babu amma shi Allah sai ya bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masa ya bar ma al'ummarsa alkur'ani littafin da aka sauka musu gashi nan ya ce masa zan sauka maka da littafi la yaghsiluhu ma ruwa ba zai wanke shi ba to wannan bayanin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to sannan Allah ta'ala yake kullu in ijtama'at al-insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithli ce ne in da mutane da aljanu in suka hadu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba za su zo da kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li zahira ko da sashin su ya kasance mai taimako ga sashi wannan a bayyana wato ijazin alqur'ani ne yayin da suke cewa a yayin da suke cewa a yayin da suke cewa su ma inda launa sha'un la qulna mithla hada in hada illa asatirul awwali wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu hmm, launa sha'un la qulna mithla hada in hada illa asatirul awwali in aka gaya musu in aka karanta musu alkur'ani sai su ce mu ma da mun so ai za mu faɗi irin wannan wato za mu iya kawo irin wannan to sai Allah bayan mun san dai cewa a wurare daban-daban Allah ya ce su kawo a ashiru suwari muftarayati surori guda goma da aka kirkiro kuma ya ce su kawo sura ɗaya duk basi ba to nan sai ya ce a a can suratul baqara dama yace ba za su ba hmm. fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku yi ba kuma ba za ku yi ba to anan yafi isa matuka yace da in mutane da aljanu kun ga nan zo da sigar in ashabiyya in wato a kaddara in ma zai iya yiwuwa ka kaddara ma cewa yau ga shi mutane da aljanu an jefa musu wannan challenge din su haɗu kowa ya zo da ra'ayinsa akan a zo da kwatankwacin alkur'ani ba a zo da alkur'ani ba don ba zai yi a zo da alkur'ani ba a abin da ya kama da shi mitla haɗa alkur'an ayyawa wato a fasaharsa da kuma balagarsa da ilimin da ke cikinsa da kamalar ma'anonin da ke cikinsa wato a lafazi da ma'ana ba kawai ka zo da lafazi ka faɗi lafazi wanda yake larabci mai daɗi amma kuma babu wani ilimi ba a cikinsa babu wata ma'ana babu wani azanci a cikin maganar ka zo da shi da irin ilimin da ke ciki wanda ya kunshi ayoyi na gaibun sama da ƙasa da tarihin abin da ya gabata na al'ummomin da suka gabata da abin da zai zo baya da abin da kuma tafsilin abin da ke tsakani rigingimu da ke da yake faruwa tsakanin mutane a warware a yi tambaya akan hukunci hukunci ya zo da zai rairaye abubuwa duk wannan ba shine ilimin ba kuma ilimin in ya tashi zuwa yana zuwa da gwaninta wajen iya magana to kuma ku zo da irin wannan a kaddara kan cewa za ku haɗu ba mutane kaɗai ba har da aljanu tunda suna cewa aljanu su ma gwanaye ne wajen iya waka kamar yadda walid ibn al-mughira ya ce ya ce kun san na fi ku sanin waka na san wakan mutane na san waƙoƙin aljanu mm-hmm. na san waƙoƙin mutane na san waƙoƙin aljanu wannan abin da yake faɗa ya kama da waƙa ta mutane to bai kama da ta aljanu ga domin na san ta aljanu to Allah ya ce da za su haɗu da mutane da aljanu akan su zo da kutankucin wannan alkur'ani wato ba wai su haɗu su ce mu haɗu mu zo ni taro sai mu kawo ba a'a kowa ya je ya ƙoƙarinsa amma ku haɗu akan abu ɗaya shine za ku zo da kutankucin alkur'ani amma kowa ya kawo irin nasa a ra'ayinsa kun san wani lokaci kowa ya ware tunaninsa ya fi bisa a ce a haɗu a zo a fitar da magana guda ɗaya in aka zo aka haɗu watakila ba za a iya samun matsaya guda ɗaya ba to a'a kowa ya je ya yi ƙoƙarinsa amma duk haɗu akan manufa ɗaya abinda sa uh, uh, uh, ibn ashur yayi wannan tafsirin saboda Allah ya ce walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da ku sashin su sun taimaka ma sashi wato kenan daga farko ku tashi kowa ya kokarin sa idan kun kasa kawowa to ku haɗu ku taimaka ma juna wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan in kun yi wannan ba za ku zo da kutankucin alkur'ani ba kuma ba su ba wannan alkur'ani na ta faɗin wannan a tsawon shekarun nan da aka saukar da alkur'ani kuma a cikin tsawon shekarun nan gaba ake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kokari ake a rusa a sha'aninsa ana jefa musu wannan challenge din kuna tsammanin in suna da iko ba za su karba ba ba za su dauki wannan challenge din ba ba za su an ce musu kule an ce musu kule in suna da iko ba za su ke chess ba to amma cewar ba su faɗa ba me yake nuna mana cewa sun san ba za su iya ba shi yasa al'asha ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya bai musulunta ba a alƙaisi na ƙabilan abdulkais yake da aka ce masa ya kawo a ya yi ƙoƙari mana shi ya ɗauki wannan talent ya ce kuna so in mayar da kaina abin dariyar larabawa domin in na ce zan yi sai na zamanto misali da za a yi ta ba da misali a ce kun ga wanda ya ce zai ƙoƙarin kawo alƙur'ani kun ga abin da ya ce ya ce wato keman kamar cewa yake ku kyale ni da wake na da nake yi na yi waka na yi zambo na yi yabo na yi bara na yi roƙo na yi duk abin da zan yi amma kar ce in shiga abin da zan zamanto abin da za a zo da 'ya'yana da jikokina ana ce musu gori ana musu dariya saboda haka gwanayen a iya larabcin ba su gwada ba domin ko an iya larabcin waye zai zo da ilimin da ke cikin alkur'ani waye zai zo da abin da ke cikin alkur'ani mai ilimi koyaushe ina yawan tuna muku ina gaya muku abinda Allah ya faɗa a cikin suratul dukhan na kissar halakar fir'auna da Allah ta'ala ya fa ma bakat alaihi musama'u wal ardu wa ma kanu munzari sammai da ƙasa ba su musu kuka ba ba su ma fir'auna da mutanen su kuka ba da aka halakar da su abin da ba wai wannan kawai sai aka ɗauka yawanci malamanmu na tafsiri na da abinda suke cewa wanda hannun magabata shine cewar wannan a nuna musu kan cewa su ba koman komai ba ne wulakantattu ne to amma bincike da aka yi na abubuwan da aka haƙo a cikin abubuwan da aka haƙe-haƙe da aka yi na cikin red sea abubuwan da aka haƙo na kayayyakin tarihi na fir'auna da wanda suka gabace shi da aka sami ilimin don shi kansa ilimin hieroglyphics ilimin rubutun ibtawa na zamanin fir'auna ba a daɗe da sanin yadda za a gane rubutun ba yadda za a gane rubutun ba a daɗe da sani ba a cikin 18th century kusan shekara 100 da ɗan kaɗan sorry 19th century karni na goma sha tara aka samu wannan ilimin to da aka samu wannan ilimin aka fitar aka rurrugu ake faɗan irin abubuwan da ke ciki daga cikin abubuwan da aka gano abubuwan da aka faɗa shine daga kirarin da ake yi ma fir'auna shine cewa sama ta ne maka kuka ƙasa ta ne maka kuka wai haka ake masa kirari don saboda mulkinsa sama ta ne maka kuka ƙasa ta ne maka kuka saboda haka kaga duk cikin abubuwan da bible da ya zo bai yi ishara ga wannan ba littafan tarihi da suka zo ba su yi ishara ga abin da allah maɗaukacin sarki ya faɗa ba babu a cikin bible balantana a ce a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya samo aka gaya masa amma sai gashi alkur'ani ya ce sama ba ta yi masa kuka ba wato kenan ba'a ake ma fir'auna ina sam ina kirarin da ake maka cewa sama za ta yi maka kuka to saman ba ta yi maka kuka ba gashi ka ka mutu ka zama banza saman ba ta yi maka kuka ba kasan ba ta yi maka kuka ba wannan yanzu za ka kamanta wannan da irin kirarin da ake yi a ce toron giwa hmm? a ce zaki mai bajimin ƙarfi hmm? haka ai wannan kawai shaci faɗi ne ake yi to Allah ku ai ba zai haka ba saboda haka ba wai cika baki ne kawai akai ba saman ba ce masa kuka ba a'a saman ba ce masa kuka ba saboda ana ce masa sama ta ne masa kuka saboda haka Allah ya rada wannan in ba ilimi ba mai zai tabbatar da wannan ina za ka samu wannan ilimin to wannan fa kaɗan ne to waye zai iya kawo irin waɗannan abubuwa na ijazi a cikin alkur'ani to Allah ya kore shi ya ce ba za su iya ba sannan a ah, ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سنة الله تعالى يتي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا نعم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك جنة من أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن من قيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الله تعالى bayan ya bayyana wannan mu'jiza ta alkur'ani a wannan kuma mu'jiza wato ba wai a waɗansu na cewa wato Allah ya janye ikon ne daga mutane za su iya kawowa amma Allah ya janye ikon a'a ba za su iya kawowa ba ba za su iya kawowa ba domin baya cikin makadurinsu to sai kuma Allah ya bayyana abinda zai bayyana matsayin alkur'ani duk wannan yana daga cikin alkur'ani yana magana akan kansa shi alkur'ani yana magana akan kansa hadithul qur'an an-nafsi Hata abin mamaki hatta waɗanda ba musulmi ba kafirai akwai wanda suke rubutu akan wannan mm, hadithul qur'an an-nafsi al-qur'an yana magana a kan kansa Allah ya ce wa laqad sarrafna wannan rantsuwa Allah ya yi hakika mun jujjuya bayani linnasi ga mutane fi hadal qur'an a cikin wannan al-qur'ani min kulle masalin daga jinsin dukkan misali ai dukkan wani wata ma'ana waɗanda take tana da rintsin ganewa ko kuma afkuwarta aya ce dukkan wato abin da yake misali ne ko a cikin ran ɗan adam ko a cikin sassa to Allah maɗaukacin sarki ya jujjuya bayani ya bayyana shi ta fuskoki daban-daban linnasu domin mutane wannan tafkiri ne tunatarwa ne ga wato matsayin alkur'ani ga mutane saboda babu abin da yake ya kai sharufta da abin da zai fitar da kai daga cikin jahilcinka ya zuwa ga haske ya sanar da kai abin da baka sani ba ya tsirar da kai daga cikin duhu ya zuwa ga haske ya tsirar da kai daga zalunci ya zuwa ga adalci sai alkur'ani saboda haka falala ce ga mutane Allah yake tunatar da mu da shi alkur'ani Allah ya ce ya bayyana a cikin wannan alkur'ani daga dukkan nau'in misali Allah ya ce fa ba aktharun nafi illa kufura amma mafiya yawan mutane suka ki face musu da butunci musu musu na gaskiyar ba za su karba ba saboda haka wannan ya makantar da su abinda ke cikin alkur'ani na ilimi abinda ke cikin sa na rahama abinda ke cikin sa na waraka abinda ke cikin sa na shari'a ya zamanto sun makance ba su same shi ba saboda me saboda musun ga gaskiya wa kufu da kuma butulci ga ni'ima saboda haka sai ba su samu ƙari ba yayin da kwamitin ya karba na alkur'ani ya karba alkur'ani kullum zai zamanto a cikin dadin ni'ima ne dadi bayan dadi bayan ba su ba wannan bayan wannan juhud ɗin da suka yi wato musu da butulci sai kuma Allah ya faɗi irin jinsin abin da suke faɗa wa qalu lan nu'mina laka kuma suka ce ba za mu taɓa imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a har sai ka bubbugar mana marmaro wato idaniyar ruwa daga ƙasa wato yana fitar da ruwa mai yawa a gari irin makka wanda yake mulmulallen dutse wato ka huda mana idan ruwa ya ringa kwararar da ruwa a gare ni tunda ko zamzam aikun kun gari jiya ce ba idaniyar ruwa ba ce auta takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko kuma aljanna wato lambu ya kasance a gare ka lambun na dabinai wa inabin da nau'i daban-daban na inibi fatufajjiru al'anhara ha tafjira kuma wato ka keta wato a ƙoramu a tsakankanin waɗannan lambunan suna wato ka keta ƙasa ketawa ƙoramu su rinka guda wato a ƙoramu su rinka gudana a tsakankanin waɗannan lambunan naka wato kamar yanda ake da shi a fa'if da yadda ake da shi a irin madina a samu lambu wanda yake ga ƙorama ta ruwa tana bi a tsakankanin su autos kitsa sama a kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka sauko mana da sama kamar yanda wato kake riyawa cewa za a saukan mana da wato yanki na sama hmm? ka saukan mana da yanki na sama kamar yadda kake riyawa au ta'tiya billahi ko kuma ka zo da Allah wal mala'ikati ka zo da mala'iku Ƙabila gaba da gaba mu gan su kuru-kuru au yakuna laka baitun min zukhruf ko kuma gida na zinare ya kasance a gare ka ai maka gida amma da bangwayen da komai da komai duk na zinare ne autar ƙafi sana ko kuma ma ka hau sama ka taka tsani mu ganka kana hawa sama kai in ma ka hau saman suka ce walan nu'mina li ruqiyika ba ma za mu yadda da cewa ka hau ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauka mana da littafi ka saukar da littafi akan mu da muke karantawa a ce kai ga littafin ka gashi Allah ya ce maka ga littafinka kai ma ga naka kai ma ga naka to sannan za mu yarda sai Allah ya ce qul subhana rabbi ke ne tsarki ya tabbata ga ubangiji na tsarki ya tabbata wato kai mamaki wato kai mamaki akan irin waɗannan ayoyi hal kuntu illa basharun rasula shin na kasance ne face mutum amma manzo ai ban kasance ba face mutum manzo wannan yayin ibnu abbas yace lokacin da quraish suka hadu manya-manyan suka tura wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun a makka cewa su ce masa dukkan abin da yake so za su yi masa in mulki ne za su bashi idan dukiya ce za su tattara masa dukiya sai ya fi kowa idan shugabanci ne ba za su yanke wani abu ba sai sun zo zuwa wajensa idan ma kuma wani abu ne yake bashi yake samunsa yake taba hankalinsa yake gane-gane wanda yake neman magani ya rasu su za su samu dukkan mai magani ya zo a yi masa maganin wannan da ya ƙi karɓa sun yace shi ba abin da yake nema daga gare su sai kalma guda ɗaya wanda larabawa za su bi su ga baki ɗaya kuma waɗanda ba larabawa ba su rinka ba su jijiya suka ce gaya mana goma ta ma za mu ba ta ya ce musu la ilaha illallah to sai suka ce da suka ga sun gaza da wannan sai suka ce to in haka in ku kaƙi to gashi in kana so mu imani da kai mu yadda da kai to kai mana ɗaya daga cikin kai mana waɗannan abubuwa to shine suka kawo wannan ya nuna jahilcinsu domin yayin da kake neman aya ta zo maka akai inda kake tunani to wadda ta zo maka din wadda take aya ce ta hakika za ka makance gabarinta yanda da wadda ma kake faɗa din in ta zo ita ma ba za ka ganta ba ba za ka san cewar aya ba ce ba za ka gane ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahum sai mu jujjuya yadda. wato tunaninsu a jujjuyar da wato kwakwalensu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum da idagannansu kamar yadda ba su yi imani da shi ba a marar farko a kyali Allah ta'ala ya ce mu kyale su suna kai komo a cikin duhunsu to wannan ya nuna mana irin wato karancin hankalin waɗanda suke kafirai kuma waɗannan fa kafirai ne waɗanda suke a waɗanda suke suna ma da basira suna da kwakwalwa to ina kuma ga irin kafiran wannan zamanin wanda ba abin da suka sani sai shahawa tunanin ma ba su sani ba si tunani ma ba su sani ba to me za su ce me kake tsammanin za ka samu a wajen waɗanda suke suka ga alkur'ani na wannan zamanin idan na wancan zamanin ga irin abin da suka yi ga irin tunaninsu ga irin abin da suke faɗa suna tirahi suna ba da cewa ga irin ayar da suke so ta zo musu to kaga ga baki ɗaya abin da ake nema a cikin addinin musulunci shine miƙa wuya su ba a shirye suke su miƙa wuya ba kai ake so wato shi mai wa'azin shi mai da'awar ake suke so ya miƙa wuya gare su sun nemi abu ya yi musu to kaga kenan su aka bi ba su zamanto su ne suke bi ba ko musulunci ya zo ne ya mayar da kai ka zamanto bawan Allah ka sallama ka miƙa wuya ga Allah amma yayin da zaka ce shi kansa Allah sai ya maka abin da kake so to wane ne ubangijin kai ne ko Allah ne saboda haka abu ne wanda yake ba zai yiwu ba kuma da yake shi Allah madaukakin sarki ba da ya da ya aiko manzanni ai ya aiko su ne rahama rahama ne jin kai ne ba dole bane ya aiko manzanni saboda haka in an karbi kiransu wanda suka karbi kiransu suka amfana in ba a karɓa ba wannan ba zai cuci Allah da komai ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta to shine nan Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mamaki shine aka ce qul subhana rabbi wato idan ka ji abu na rashin ganin girman Allah ko ka ji abu na ban mamaki kai subha ka ce subhana rabbi kai tasbihi wato ɗaya daga cikin ladubban musulmi shine yayin da ya ga abun mamaki maimakon ya ce maimakon ya kalmomi irin na tsinuwa ko ya kalmomi marasa ma'ana ko ya kalmomi irin eh, ko ya ce wow abinda ake nuna mutane ya ambaci sunan Allah domin yayin da kai abun mamakin nan ka faɗi wannan kalmar shaidan yana nan yana jira watakila wannan shine dalilin da zai shiga jikinka ko kuma ya je ya jefa maka a wata cuta saboda ka bar ambaton Allah a lokacin da ake samun infial na jiki domin abin mamaki abin da ya baka mamaki yana tasiri akan ɗabi'ar jiki wanda wannan tasirin shaidan yana amfani da wannan damar yayin da ka samu wato rashin isasshen control akan tunaninka da hankalinka da infialin jikinka ya zamanto jikinka ya sallamu ga abin da ya zo ya yi masa tasiri na waje to a lokacin shaidan zai iya samun ka to amma da ka ambaci sunan Allah hanasa sai ya buya ba zai iya cutar da kai ba to shi yasa sai aka ladabtar da mu in ka ga irin abu na ban mamaki ko kaji ce subhana rabbi ko Allah to sannan Allah ta'ala ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi fa ba kowa bane face mutum kamar sauran mutane amma kuma manzo kamar sauran manzanni wanda yake ba su zo da aya ba sai da ba sa zuwa da aya sai da izinin Allah kun ga Allah ta'ala ya tabbatar da wato bashariyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne amma sai ya faɗi abin da yake shine ya mayar da shi daban shine manzo shi mutum ne amma manzo ba kowane daga cikin mutane yake manzo ba kasancewarsa manzo shine babban bambancinsu kuma bambanci ne ya isa bambanci bainas sama'i wal to amma cewar shi mutum ne don a kore kansa uluhiyya shi ba Allah bane wa abubuwan da suke fada Allah ne yake da ikon yin su domin Allah shi ne yake da iko akan akan jujjuya halittarsa yadda yake so da sama da ƙasa domin kuma na biyu kuma domin ya kore mu kansa cewa shi ba mala'ika bane kuma shi ba aljan bane shi mutum ne shi mutum ne to shi yasa ayoyin da za su zo a gaba ayyalla madaukakin sarki yake tabbatar da wannan domin ya bayyana hikimar cewar Allah ya aiko manzanni zuwa ga mutane ya san ya mayar da su mutane bai aiko mala'iku su zamanto manzanni zuwa ga mutane ba Allah madaukakin sarki ka haska zukatan mu da hasken alkur'ani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk